subscribe ya sanarwa don samun sabbin da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin Hayatul Mahayat littafi na tara. Masu na idan ba ku manta ba a cikin littafi na baya mun dakata ne a daidai inda kokarin buɗe kwalbar muzaffar ya shiga cikin sauri mai martaba ya ce, A'a muzaffar, ba kai ya kamata ka buɗe wannan kwalbar ba saboda buɗe sihiri sai malamai don haka ka ba ma wannan malamin da ya zo don imin magani ya buɗe tunda shi malami ne ya san addu'o'in da zai yi kafin ya buɗe jingina kai jinjina kai muzaffar yayi shi ko boka ne ya ji wani irin murɗewar ciki yana son ya ji murɗewar ciki ya san idan har ya buɗe to dabbas zai gamu da masifa cikin in da duburburcewa ya ce mai martaba mai martaba ai kun san malaman ma kala-kala ne ni dai bani da sani akan addu'o'in buɗe sihiri musamman ma irin wannan mugun sihirin gaskiya sai dai a nemi wani cikin sauri kawo Yusuf ya ce to ai babu damuwa sai mu nemi wani kawai kun san shi ilimi kogi ne ta inda wani ya sha ba ta nan wani ya sha ba mu je kawai malam na sallame ka da sauri muzaffar ya ce haba malam ai dole sai ka buɗe wannan sihirin ka san kai baka cika malami ba ka zo ima mahaifina magani gaskiya ni ban ma yarda da kai ba don haka ka buɗe wannan kwalbar sihirin sannan mu baka damar tafiya idan kuma baka buɗe ba to wallahi rufe ka zan yi na yi bincike a kanka amshi maza ka buɗe mu ga a faɗace kawo yusuf ya ce lalle muzaffar wato kai ga fitsararre kowa bai yi magana ba sai kai duk da gayayyanka ba su ce a'a ba sai kai tunda ya ce bai iyawa ai bai zama dole sai ya iya din ba don ha dakatar da shi kaka ta yi da faɗin ai abin da muzaffar ya ce ya yi daidai don haka dole ya buɗe idan har ba munafiki ba ne wani irin fisari boka ya ji ya fara zuwar mai shi ko kawu yusuf wani irin bugu zuciyar shi ke yi waziri kuwa sharar zufa kawai yake yi cikin azama boka ya juya ya fita a guje cikin sauri mu'azzam da muzambil da yaya abubakar suka bi bayan shi shi ma muzaffar juyawa ya yi zai bi bayan su momi ta ce dakata muzaffar bar su su kamo shi yana fita kofar falo Dogara wanda ke tsaron gurin suka yi saurin rike sa shi ko shako wuyan shi muzambil ya yi ya fara dukansa cikin sauri sarkin gida ya rogo ya ce allah ya taimake ka yarima ka ba da izinin dukan shi kar ka wahalar da kanka a fusaci muzambil ya ce kai sarkin gida wannan huriminmu ne ba naka ba don haka da kanmu muke son mu mai dukan ci gaba da jibgarsa suka yi idan wannan ya doki wannan bangaren wancan ya jibgi ta can a guje kawo yusuf da waziri suka fito nufar wajen suka yi suna yi musu tsawa jawo hannun mu'azzam kawo yusuf ya yi wani irin naushi muzambil ya sauke ma kawo yusuf a baki wanda ya sa hakorin shi fita lokaci ɗaya hantsilewa yayi ya faɗi yana wayo allah cikin sauri muzambil ya yi kansa yana faɗin ya allah don allah kawo ka yi hakuri na zata wannan malamin na zata wannan malamin karyar ne na kawo wa naushi kasa magana kawo yusuf ya yi kama shi mu'azzam ya yi ya nufi falon da shi don ba shi agajin gaggawa sai da su Mozambique suka sai da suka ga boka yayi likis sannan suka rabu da shi sawa suka yi aka kulle shi a waje mafi tsaro tsawon lokaci suna cikin falo mai martaba suna ci gaba da yin farin cikin samun lafiyarsa fitowa mai martaba ya yi falo bayan ya yi wanka ya shirya tsaf baya jin komai a jikinsa sai rashin kuzari zama mai martaba ya yi cikin soyayya ya kalli susu des ya ce har sun yi bacci kenan masha Allah addu'a mai martaba yayi sannan ya fara yin jawabi alhamdulillah a yau ina matukar farin ciki da Allah ya kawo karshen wannan kalu wannan lalurar tawa Allah ya kawo karshen wannan lalurar tawa wanda jikoki na suka zama silar warkewata kai muzaffar mahaifiyarka ta sanar da ni komai akan wannan matar taka da kuma yaranka alhamdulillah na yi matukar farin ciki haka kuma ina yi muku fatan alkhairi a cikin zamanku kowa ya shaida na yi wa waɗannan jikokin nawa kyautar wannan babban gidan nawa da ke wajen masarautar hayat da kimanin kuɗi naira miliyan ishirin kowa goma goma sannan kowa ya shaida ba zan yi sassauci ba daga duk wanda ya yi kokarin cutar da su don haka kowa ya kiyaye ina so a shirya walimar dawar muzaffar zuwa zuwar matarsa da kuma babban farin ciki wato samun su da shirin kowa ya san irin yadda ake yin bikin murna ga duk wacce ta haifo to su shirin ba su samu hakan ba saboda ba sa tare da mu don haka yanzu za a yi musu shagalin murnar zuwan su duniya har na tsawon sati biyu ina so a ci gaba da tsare wannan malamin har zuwa bayan kammala wannan bikin murnar da alama yana da masaniyar wani abu game da wannan kwalbar sihirin saboda ji yana faɗin zai faɗi komai kowa ya tashi ya je ya kwanta miƙewa kowa ya yi amma wasu cikin rashin kuzari suka mike bayan fitar kowa kilishi kawai aka bari cikin fat ɗin saboda ita ke da girki tashi ta yi ta nufi kan kushin ɗin da mai martaba yake zaune zama ta yi cikin farin ciki ta ce na yi ma Allah godiya da ya baka lafiya mai martaba Allah ya kara tona asirin maƙiyanka amin mai martaba ya ce hira suka ci gaba da yi irin ta mata da miji kallon zara muzaffar yayi ya ce wai ke me kike yi ne har yanzu a cikin gidan nan baki tafi gidan mijinki ba tuni zuciyar Zara ta karye cikin damuwa ta ce yaya tun bayan tafiyarka da kwanaki uku Aliyu ya sake ni ka dakatar da ita yayi da faɗin saki shi Aliyu lalle yayi kuskure je ki kwanta zuwa safe za mu yi magana rai ɓacin muzaffar ya wuce ita ko raihana binsa kawai take yi ga yaro bisa kafadarsa ya yi bacci fat ɗin shi suka nufa har cikin bedroom ɗin shi ya shiga da sudes kwantar da shi ya yi saman bed ɗin shi saman bed ɗin shi wai gowa ya yi ganin babu raihana ya sa shi nufar hanyar falon rai ɓace kiran ta yi bayan ta shigo ya amshi shirem ya kwantar da shi saman bed jawo ta ya yi da karfin tsiya ta faɗo jikin shi saurin janye jikinsa ya yi daga nata kunnanta ya kama ya matse shi da karfi ya ce kin wani tsaya daga falo ba na gaya miki anan zaki ranga kwana ba tun daga yau kina so ki nuna min ba kya jin magana ko to wallahi ki bi ni a hankali kawai kayan baccin Nabila cikin wardrobe dina ga toilet can ki je ki wanka ki bude ki dauki daya daga ciki Kisa idan kin sa ki kwanta kusa da su des su ne za su zama mana katanga a tsakanina da ke da na yi kudirin a kasa zaki rinka kwanciya amma darajar yaran ke sa na jin haka don sun taimake ni sun zama silar warkewar daɗina juyowa ya yi ya fita falon sistem ɗinsa ya ɗauko ya buɗe komawa ya cikin bedroom ɗin ya zauna saman sofa cikin sanyin jiki take daga kayan duk babu wanda za ta iya sawa saboda duk masu bayyana surar jiki ne da kyar ta samu wata doguwa mai kauri amma tana da tsagu daga ƙasa zuwa ƙugu shiga ta yi da ita toilet ɗin shiko. bai ma san tana yi ba don baki ɗaya hankalinsa yana kan system tsawon lokaci sannan rayhana ta fito hannun ta riƙe da wajen tsagun wajen bed ta yi cikin sauri murya cikin tsaurin murya ya ce zo nan faɗuwar gaba ta ji sosai amma kuma yaya za ta yi dole ta nufo inda yake kallonta ya haɗe rai ya ce wai me kike rufewa to ma me zan gani a jikinki yarinya kina kwaila to da ma kin daina wannan jikin naki da ko kallo bai ishe ni ba balle na taba shi fita falo zaki ina so na shiga wanka saboda baki girma da zaki kallon koda su marka fata ba kuma duk ranar da kika sake kika ga koda ka fada ta ce to wallahi sai na yi miki hukunci a wannan ranar fita sosai raihana ta ji zafin wannan kalaman nasa don har sai da suka sa ta kwalla shi koko a jikinsa har sai da bacci ya fara ɗaukar raihana sannan muzaffar ya fito a firgici ta tashi zaune saboda jin kiran da ta yi a saman kanta gabaki ɗaya, ta rikice ta firgice haka ya sa ta suka shiga cikin bedroom ya hawaye saman bet ya kwanta haɗi da rungumo shirem ya ja blanket saboda akwai sanyi-sanyi ga tafkeken windo ɗin shi a buɗe masu bakin glass daga waje amma daga ciki fari ne ana iya hango komai daga ciki amma daga waje ba a iya ganin kowa zuwa ta ta ja labulayen jikin windo ɗin, saboda ita kam tsoro take je idan ta hangi wajen a cikin daren nan duk da cewa akwai hada-hadar mutane musamman ma dogaraye da da cikin tsawa ya ce mata maza ki mayar da shi yadda yake ki zo ki kwanta ke ni fa bana son takura da damuwa fa don haka ki bi ni a hankali kin ji na gaya miki jiki a sanye ta mayar da shi yadda yake sannan ta ja ta hau saman bed din rungume su des ta yi ta rufe idanunta tamkar mai yin bacci amma ta kasa yin hakan saboda cikin matukar tsoro take washe gari tun misalin karfe bakwai aka gama shirya komai ko ina ta bi a cikin masarautar hayat gwanin ban sha'awa saboda an kawata gurin da kyalkyali da abubuwan ban sha'awa cikin sauri abokin Aliyu ya shiga cikin falon shi cikin sa'a kuwa ya same shi a zaune zama yayi kusa da shi ko gaisawa ba su ba yace Yarima na zo ma da wani muhimmin labari yau ana yi wa Amin Yarima, na zo ma da wani muhimman labari yau ana yin wata gagarumar walima a cikin masarautar Hayat. Na san kowa yana cikin farin ciki babu wani bacin rai kaga ka samu hanyar ganin Zara cikin sauki. Sai ka ce gayyatar ka akai tunda masarauta ce ba dole a ce sai an ji wadda ya gayyace ka ba. Miƙewa Aliyu yayi yana jinjina kai murmushi ya sake yi ya tabbas na samu dama abokina lalle ka kawo mun good news ka je ka shirya tare za mu bari na shiga wanka miƙewa ya yi cikin zuciyar shi yana faɗin yau sai na ji ɗumin jikinki da laushin jikinki da na yi mugun kewar shi na tsawon watanni to aliyu bari mu gani ko hakan zai yiwu a can ko dai bangaren cikin tashin hankali waziri ya ce allah ya baka nasara sarkin gobe muna cikin tashin hankali fa wallahi idan boka ya faɗi gaskiya to fa kashinmu ya bushe don na tabbatar kashe mu za a yi Mikewa kawo yusuf ya yi cikin rashin sanyin magana saboda kumburin da bakinsa ya yi ga azabar zafin da yake masa haka da ya daure ya ce ai sai idan yana raye sannan zai faɗa ko waziri ka san duk yadda za ka yi ka kashe boka cikin wannan shagalin na san hankalin kowa zai ɗauku wajen hidimar babu wanda zai ankara jinjina kai waziri ya yi alamar gamsuwa cikin damuwa ummi ta ce ga wani sabon aikin kuma gagarumi a ɓangaren anti sumayya kuwa cikin fada cikin fada ta ce cikin fada ta ce kwantar da hankalinki islam in dai muzaffar ne sai kin aure shi ita kuma wancan shegiyar raihana sai na san yadda na yi ta cikin masarautar nan tare da samun mugun wulakanci daga muzaffar to rigiji gibji kenan Sosai cikin masarautar Hayat ta cika da ɗimbin jama'a kamar an yi watanni ana gayyatar mutane wajen wannan walimar cikin ɗan damuwa momi take kallon hanyar fat din muzaffar saboda har yanzu ba su fito ba gashi har malaman sun gama hallara kowa so yake kowa su yake jira a cikin fat ɗin kuwa muzaffar zaune yake kan kushin din falo fuskar nan tashi a tamke cikin matsanancin tsoro Raihana take kallonsa na tsawon lokaci sannan cikin tsawa ya ce, Ke zo nan. Jiki na rawa ta iso gurinsa. Tun kafin ta duka ya sauke mata wani mari mai zafi, a gigice ta yi zaman 'yan bori a ƙasa, hannu ya sa ya shako wuyanta cikin faɗa ya ce, Wato ki har kin samu guri ko? Me ya kai hannunki kan kayana? Wasu irin hawaye suka fara saukowa daga saman kumatunta, murya a sanye ta ce, gani na yi su su za su jawo shi kasa kuma na ga kana cikin toilet shi sa na ɗauke maka amma don Allah ka yi hakuri ka wani marin ya kuma sauke mata ya nuna ta cikin matukar fasata ya ce ko ma me za su yi makayana ban ce ki hana su ba gara su su yi gara su su yi ko ma me akan hannunki ya kai kan kayana kin san wannan ina so ki san wannan ki san dalilin shigowar shigowarki cikin masarautar nan don haka ya zama dole ki bi umarnin duk wata doka tawa idan kuma kika ki to wallahi zan yi miki mugun wulakanci daidai lokacin zara ta shigo cikin ladabi ta gaida su murya a sanye ta sanar da shi cewa momi ta ce lafiya har yanzu ba su fito ba sun kuyi da kai har yanzu ba su zo ba su kaɗai ake jira ce mata yayi ta ce ga su nan fitowa yanzu bayan fitar zara wani irin kallo muzaffar ya wurga ma raihana ya ce ki tabbatar lokacin da za mu fita babu wata damuwa a saman fuskarki idan kuma na ga haka ke ma kin san mai zai faru cikin bedroom ya koma wasu kayan ya ɗauko ya sa babu duk da haka sai da ya sake ɗaukar lokaci sannan ya fito kallo ɗaya raihana ta yi mai ta yi saurin kau da kai saboda yadda ta ji gabanta ya yi muguwar faduwa cikin zuciyarta ta ce tabarakallahu shi koko ko kallonta bai yi ba ɗaukar shirin yayi ita kuma ta ɗauki sudis masha Allah abin sha'awa dan kam sun yi matukar dacewa suna fitowa aka ɗauki busa da kirare dafe kirjinta arfa ta murya can kasa tace ya Allah ta yaya zan iya cimma burina akan muzaffar idan har wannan aljinar yarinyar tana kusa da shi ina ganin mugun kyau wajen nabila to ga wanda ta fita duk da na san nima wajen kyau ina sahun gaba amma ba na son a samu wadda ta kai ni balle tafi ni hmm zan san abin yi cikin takun shi na isa ya nufi gurin da aka tanadar musu dan zama ita ma raihana zaman ta yi zuciyarta cike da damuwa da matukar tsoron muzaffar ga dana sanin shigowarta cikin masarautar hayat suna zama aka fara gabatar da walimar su Aliyu na shigowa su pakin fakin ɗin motocinsu daga can baya babu wanda ya lura da motocin duk da suna ɗauke da tambarin masarautar sarki Yazid saboda akwai ɗimbin motoci a gurin shi kam Aliyu bai shiga cikin taron ba wata rumfa ya samu daga can nesa mai ɗauke da kujerun hutawa biyu an kayata gurin iska mai sanyin daɗi tana hurawa a gurin zama yayi ya tura abokinsa akan ya je ya san yadda zai yi ya turo mai zara zuwan waziri biyu wajen da aka rufe boka amma ya kasa samun hanyar shiga gashi waɗanda ke tsaron gurin masu gaskiya ba za su anshi kudirin ba za su amshi kudirin shi ba wata dabara ce ta zo masa cikin sauri ya koma abinci ya sa aka haɗa ya nemi wata baiwa ya bata sannan ya ba wasu makudan kuɗi akan tana kai abincin ta san yadda za ta yi ta bar cikin masarautar Hayat cikin tsoro ta amshi abincin ta tafi cikin kasa da murya Raihana ta ce kai min uzuri zan dan tashi matsuwa ta kama ni 'Yi kamar bai ji ta ba ita ko Raihana kamar ta sake kuka saboda wani irin fitsari da ya yi mata mugun kamu ganin tana ɗan mutsu-mutsu ya samu zafar daga daga kafar shi kasan kujerar ta ɗaura kafarsa ya yi saman tata ya take wani irin zafi raihana ta ji har cikin kanta wanda ya sa ta rintsa idananta a hankali yace ce ki nutsu ba na son wannan juye-juyen kin ɗaga kafar yayi kallon shi raihana ta yi muryar ta na rawa ta sake cewa ka hakuri ba zan iya rike wannan matsuwar ba dan allah ka yi min uzuri tamke fuska ya sannan yace dole sai kin bi hanyar da kowa zai san kin yi min magana ta yadda za a san wani uzurin kika je yi ba kuma zaki magana kowa ya ji ba ne, a aikace zaki idan kuma baki san yadda zaki ba sai dai ki ta zama har a tashi A jir zuciya raihana ta sauke kara kara take ta yi wanda ya sa ta ji fitsarin ya kusa zuwa tunanin yadda za ta yi ta shiga yi don kam gab take da yin fitsarin a nan nan take wata dabara ta faɗo mata juyowa ta yi ta gefen ta matso sosai bakinta daidai gurin kunnensa ta ce kai min uzuri don Allah daga mata kai yayi ba tare da ya kalle ta ba wani irin wahalallen murmushi ta sake ta miƙe jin yadda kafarta ta yi ya sa ta razana amma ta yi saurin daƙewa salon tafiyar ta canza saboda kar a gane ta samu matsala wajen tafiyar shi ko muzaffar kwafaye cikin zuciyarsa ya ce wato ma hada yin yanga a gaban wayannan dimbin jama'an hmm zaki sani bari a gama cikin sauri arfat ta ce ma mu'azzam Dr. please bari na ɗauko phone ɗina ina son ɗaukar wannan wa'azin wata irin harara ya sakar mata hannu ya sa cikin aljihun sai ciro tasa wayar ya mika mata rai ce ta amsa dan kam ita ba haka ta so ba hana ta so bi ba wai ɗauko waya ba cikin sauri raihana ta gama uzurinta ta fito ganin wata baiwa tana yan waige-waige alamar rashin gaskiya ya sa ta nufar gurinta cikin sanda sai da ta isa dab da ita ta ce me kike shirin aikatawa cikin razana ta yi saurin dukawa tana gaida ta cikin tsoro da firgici ta ce allah ya taimake ki dama na rasa yadda zan yi ina neman wanda zai fahimce ni ya bani agaji wallahi ba zan iya kisa ba jin haka yasa sa raihana kama hannunta suka nufi fad su, gaya mata komai ta ta kare shi da faɗin maganar da na san idan na yi haka ko da na gudu sai an nemo ni kamar yadda yake neman larai a yi mata hukunci ba da hakkinta ba sosai raihana ta kara razana da makircin cikin masarautar nan ajiyar zuciya ta sauke ta ce karki damu na san yadda zan yi amma karki sake ki ce ma kowa kin sanar da ni hakan kuma daga yau duk wani abin da kika ga za a yi na cutarwa ki zo ki sanar da ni sosai ta ji daɗin haka cikin ɓacin rai muzaffar ya miƙe ganin har yanzu raihana ba ta dawo ba ga yara sun fara kuka amsar shirem samhatai shi ko sudes kin yarda yayi kai tsaye faɗin shi ya nufa yana shiga ya ya daka ma wannan baiwar tsawa wanda ta yi sanadin zubar da abincin hannunta cikin tsawa ya ce me ya kawo ki wannan me ya kawo wannan cikin faɗin nan wannan abincin fa daga ina cikin matukar tsoro ta ce cewa aka yi na kai ma wannan malamin da aka kulle shine gimbiya ta hana saurin kallonta muzaffar ya yi hannu ya sa ya wanke ta da mari ya ce uban waye ya sa ki kai mai abincin kafin ta yi magana zara ta shigo ganin zara ya sa muzaffar cewa maza ki kwashe shi ki kuma gyara gurin ki bar cikin faɗin nan idan wani ya sake baki irin wannan aikin kika amsa hmm. ki ce ma koma waye na hana Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dagata sai kuma haɗe a cikin littafi na gaba don jin yadda za ta kaya na ku dan Salma kuma huta lafiya